واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون sai Allah ya yi wa annabinsa wanda ya magana da shi annabi Musa wahayi ya ce ya kai Musa ka jefa sandarka sai ya jefa ta sai sandar ta juya ta zama macijiya tana haɗiye igiyoyinsu da sandunansu waɗanda suke amfani da su waɗanda suka juye abubuwa daga yadda suke da nuna wa waɗannan mutane macizan suna gudu.